Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Shani sauran kan rage alatin bayanin madalla mai dubun nasara gar nagage sardauna kuma ji uban yan boko ahmadu ahmadu mai tawakkale go allah de ka mai zale kuma ji uban yan boko ahmadu ahmadu mai tawakkale go allah de ka mai zale don baka nan maza suka kare ya su ce maza ne sai ga uban ya ko ba bai mota don baka nan wuri su ce maza ne. Kada uba ne kowa bai mota. Na sarkin musulmi an matsayayyen namiji. Daga da kai na na da kali babban bako. Mai dubin nasara gara na gaji ne da dauna. Ba a mama ka bai shaji a wargaje. Ya ja da masallacin biyar. Da masallacin. Ya masallacin. da masallacin shehu ya gine zakyawo dogonin ya harge da latunan ya daura ka da gaban ka

jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi da barka da sake ganin ka malama grace barka da zuwa <laughs> zan ce barka da dawowa da sake ganin ki ai ka tambaye ni tsaraban me na kawo ai shine abu na fari ai da zan tambaya ai gaugawa kawai kika yi ai dole ne wannan zogale da baɗi na sanyin nan to magani goma da goma don kin san ko bayan maganin yunwa kuma tana an ce magani ce ita kanta a jiki zogale da baɗi na sanyi na ba wasa ba injin dan yaji yaji sosai yadda dai ka san in ka je kasuwar sanyi na tsofaffin nan da suke yi To gaskiya ne to a takaice malama Grace can inda kika dan yi bulagurin nan ban sani me kika eh. dubo ko kuma kika leko masu saurari da kila zaki ah, ba su tsara ba. To na sanyin na. Hmm. Wato makonin nan duk da baka ji ni ba ko ba mm. nisa ne ba ba na dai nan dc maryland ba na nan amma babban kasar nan ba to texas na tafi kuma kasan jihar texas ake bayanin cewa na farko dai tana ɗaya daga cikin manyan jihohin amurka ɗaya daga cikin manyan jihohin amurka biyar mm. ana batun cewa ita jihar texas nan girmanta kaɗai ya fi wasu ƙasashe da yawa yawwa har da najeriya a ciki mm. Hmm. To, na sanyin na kana cikin jiha ɗaya in za ka tafi eh, daga, wani gari zuwa wani gari a cikin jiha ɗaya za ka tafiya a cikin mota awa bakwai ai ka san ba ƙaramin gari ake magana ba ba ah, ƙaramin wuri ake magana ba. A ah, gaskiya gaskiya. To ni yara na guda biyu suna suna jihar Texas ina amma garuruwa daban-daban. Wato dai a takaice dai yan jikoki da kika je kika kika dan shafo kanun su kika dawo. Ashe ka gane. To akwai wani abin da akwai wani abin da ya bani mamaki da ya burge ni dai zan ce hmm. na ɗaya akwai wani gidan mai da ya suna shi a jihar texas don waɗansu sukan tafi ma musamman domin su je su ga abubuwa na tarihi ko kuma hmm. waɗanda suka fice nan dai ka san gidan mai kowane gidan mai ko a gida ina tsammani suna da kowane gidan mai nan yana da ɗan shago da za a je a yan cefa na yan abubuwa yawwa yan na abubuwa to shi wannan gidan man na sanyin na hmm. inda dai na tsaya kan hanyar tsakanin dala zuwa austin hmm. gidan man da na shiga ɗaya daga cikin wannan gidan man dai na wannan kamfanin yana da bututu wato gidaje-gidaje kasan kowanne na za a saka wurin shan mai ɗaya hagu da dama hagu da dama um, haka eh, ina eh, eh, to yana da irin shi fiye da 25 jeri wato gidan mai wato uh, motoci hamsin za su iya shan mai a lokaci ɗaya yana da wurin wankin motoci har eh, wurin kashe gobara kana kuma shagon nashi komi da ko duk abin da kake tunani eh, mm. za ka nema kama daga tukunyar tuwo a kofin shan mi a komi da komi a kasuwa eh. kuma an yi shi da tambarin wannan kamfani na sayina Ah, an yi shi tambarin wannan kamfani kana kuma wani abin da ya burge ni a cikin austin din shine kamar yadda muke yin a gida da katanga ko mm. to suna su ba wai katanga katanga irin tamu katanga ta rufe abin nan ba amma galibin gidajen da zaka tafi dai gidan mutum kanshi banda waɗanda ake na haya din nan da ake kira apartment a nan mm. in dai gida gida ne kowa sai ka zo ka ga an sa wata 'yar waya ko kuma zan ce in ce gate kenan kofar shiga kofar eh. shigan nan da na'uran da an saka su kamara da ko ina daga can inda suke suna ganin wanda ya shigo suna sai an sai an baka lambobin da zaka saka a gate kafin ka shiga to ya bani mamaki na ce to me suke gudu ne daga su sai su <laughs> to wannan abu ya ban mamaki eh, gaskiya duk tsaro saboda tsaro malama gari saboda tsaro <laughs> kai to don shi ne ban mamaki na ce ga mutan <laughs> ah. waɗansu suna hana mutane bacci amma to akwai akwai wani da suke tsoro akwai wani da aka ce ake kira Kasimu Reta shi suke magudu don kin san mugun mutum ne Kasimu Reta shi na sa so saboda haka ga dole su bi a hankali su ɗau matakai gaskiya na samu ilimi to na kuma da fatan an same ku lafiya na sanyin na. To masha Allah to muna godiya kwarai malama Grace da fatan Allah ya huta gajiya. da jin waƙoƙin nan an san yau an tuna mana baya. Wato malama kin san wato dan ƙwairo na cikin mawaƙan da suka yi shahara sosai a ƙasar Hausa. Kin san a lokacin da babu irin waɗannan kaɗe-kaɗen na zamani da sauransu amma dai a wannan lokaci wato duk inda aka ce waƙar ɗan ƙwairo ai kin sai na ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa. Mm, kuma lokacin yana waƙoƙi masu ma'ana ah, eh, an zauna ana nazari kwarai kafin ah, a rubuta su da kuma eh, eh. haka haka hmm. to na san yana yau kana ana auren raki eh malama grace lalle yau muna da auren raki da za a yi a yau da kuma rana ita yau in Allah ya kai mana rai da farko dai bari mu taya murna daga filin abar ya huce na sashen hausa na muryar amurka zuwa ga iyalan sarkin jirgin sarkin musulmi a jihar sokoto da kuma marigayi alhaji abubakar kwando na sarkin musulmi bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi a yau asabar din nan uzairu yusuf marafa sarkin jirgi da amaryarsa fatima buhari umar kamar yadda muka ce za a ɗaura auren ne a gidan marigayi alhaji abubakar kwando sarkin musulmi da ke unguwar gidaɗawa 'yar gabas a yau asabar din nan 19 ga watan oktoban shekara ta 2024 da karfe 11 na rana ko na safe za a ce bayan wannan kuma za a yi wanke ango a gidan alhaji tukur abubakar sarkin jirgin sarkin musulmi a yau din nan shi kuma da karfe 8 na dare in allah ya kai mu tare da fatan Allah ya albarkaci wannan aure ya kuma ba su zuriya ɗaya ba to a mako mai zuwa kuma in Allah ya yarda wato bari mu wato isar da saƙon fata alkhairi zuwa ga iyalan ambasada Dr. Aminu Abubakar Gwandu da Alhaji Sharif Modu bisa ga su kuma ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi halima aminu abubakar da kuma muhammad sharif modu su kuma za a yi shi ne rana ita in allah ya kai mana rai wato rana asabar kenan 26 ga watan oktoba shekara ta 2024 da karfe 10 na safe a wato unguwar shawawuri 3 layout kusa ga 7 division a kan titin bypass a birnin maiduguri na jihar borno sai kuma ɗaya taya murnar zuwa ga iyalan malam bala zubairu da marigayi alhaji muhammadu dan kumbo su kuma bisa ga auren 'ya'yansu rukayya bala zubairu da kuma aliyu muhammad dan kumbo shi kuma wanda za a yi shi ma a jibi rana ita in allah kai mana rai a sabar 26 ga watan oktoba da misalin karfe 1 da rabi na rana a masallacin juma'a na sautan bello da ke birnin kaduna da fatan Allah ya albarkaci waɗannan auren rake kuma Allah ya ba da zuri'a ɗayi ba saliha. Abin amin Allah ya sa an yi a dace mutu karaba ko? Mm, to amin gaskiya takalmin kaza ba. Aka aka to na san yana da yake ni na yi balaguro yau jamhuriyar Nijar zan ya da zango. Mm, gaskiya. Ba zan shigo Najeriya ba sam. Na'am. Yawa to barin in shiga jamhuriyar Nijar in sada zumunci. a gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga yakubu mai aski badaraka jihar da magaram jamhuriyar nijar sai yusuf kasim badaraka da yusuf dolo mk badaraka da yusuf angi da yusuf wizi sai rabe mai shayi badaraka da buhari alhaji sale da laminu yalo allah ya sa yalo ne ko kuma yalo ne hmm. da sanusi madatai sai tasi'u ingwal tudu da badamasi dan dumin muge sai mamman sani dauda da sani da'u alaska da babaye gambo da babaye siliyi da babaye lefe lalle akwai takwarori fa da magaran sai usman Maidala dala bosheri da abahilu macedo ka san yadda ake rubutu daban yadda ake faɗin shi a faransanci daban to allah ya sa masu sunayen nan ya yi kama da abin da ya kamata a ce sai muhammadu nura abubakar salihu da fatar an tashi lafiya to amin sun amin malama grace to daga jamhuriyar ta nijar malama grace bari mu dan zo wasu makwabtan ita ƙasa ta jamhuriyar nijar a najeriya inda za mu gaida ɗan asabe mai fata ya wuri a jihar Kebbi najeriya da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri sai aminu ɗan inda mai niƙa gandu a jihar sokoto da kuma usman dallo bunkari a jihar ta sokoto da abdulkadir sarkin hurumi a jihar sokoto sai kuma aminu ya na bayan uba a jihar sokoto da ahmad afansi bajoga da mansur babawo na fada da naziru sa'id abba zadawa da adamu jumba madara da abubakar kawu girgir da malam malam mai zanen hula gololo da tukur harka da jau da alhaji hassan mai waya kan giwa da sani mai lange-lange a wuri da bashir muhammad dan inna kadisau da kuma sani muhammad cindu da ke bauchi a najeriya da kuma yahaya danno azari da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya amma malama grace bari mu ba da cigiyar wasu mutane wasu dakkarawa ne guda biyu eh, a sakkwato muna cewa dakkarawa wasu bangare ana cewa dakkarkari dakkarawa ne guda biyu wato yau shekara kusan nawa ba mu ji ɗuriyarsu ba ana maganar na'am ana maganar sule walgutu da kuma nasiru shindi mun samu labarin cewa Sulewal Gutu kamar ma'aikacin jinya ne a wata asibiti a nan jihar Kebbi wato a ƙasar Zuru shi kuma Nasiru Shindi an ce kamar yana cikin harkar abin da ake cema fashon harkar dinke ɗinken tufafi to muna dai bada cigiyar waɗannan bayan Allah amma dai muna fata suna cikin eh. ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata da su da iyalansu ba bacewa kuka ba sada zumunci ake so a yi eh, to ke gano magana a kai ce amma amma su sun sa abin da ake nufi eh. <laughs> a yi ba bacewa kuka ba <laughs> wai wato shine ake cewa wai a turanci wai wai out of sight is not out of mind ko ah, haka ne kwarai da gaske ana tuna suna suna a zuci kwarai da gaske ana ana suna suna a cikin zuci kwarai da gaske ma da lito da fata zamu ji daga gare su nan ba da dadewa ba mm, gaskiya haka ne haka ne ko ba ban gaja bibira ba Uh... mashigina babu halin wani ya biyo nan ga sarki ya tare mashigina babu halin wani ya biyo nan mai karfi shi kafadin karfi ila jirgi ya tare zaba wani mota ta tare gaba ne kai a nemi bauta ko ta gida shi to je maganin da tun daga tare gaban ce a ci tauri

To na sanyi na yau labarin da zan baka wani tsohon labari ne da Allah jikan eh, magabata da <laughs> babana ya taba ba shi kasan shi mm. babanmu yana da akwai ban dariya kwarai-kwarai ah, ina inda a ce wannan zamanin ne da zai shigo a bari ya huce ah, sosai <laughs> wani sanyin da labari labari na taba ba da wannan labarin da labari ya taba ba da cewa. Eh, kasuwar huntuwa ce wanda ya san tasha huntuwa wanda ya san tasha huntuwa ban dai san yanzu ba mm. amma ainihin tashar huntuwa da na sani akan hanya take tsakanin zaka tafi malumfashi akan hanya take eh. to kuma ka san ita akwai tashar nan kuma tana hade da kasuwa mm. to ranar kasuwa sai Eh, wani ba kauye ya zo hmm. irin ya sai da yan tumakin shi ya kunshe kudin shi ashe lokacin da yake duk cinikin nan wani barawo na kallon shi to ya gama cinikin shi ya sa kudin shi a aljihu sai yawwa sai barawo yan sane ba masu eh, ya yawwa kice kice kice Kasimu Reta yana da muka faɗa miki shine ya bi shi <laughs> tsumure ta gabe shi yana kallon mu kauye kenan shi ne rawa ya je ya yanke mishi ya kwashe kuɗi yana lokacin da yake ɗaukan kuɗin nan wani ɗan sanda na can yana kallon yana kallon shi oh to to kenan da ɗan sanda ya ga haka sai ya je ya taba shi barawan hmm. a ta baya shi nan da ya taba shi ya hmm. juya sai ya ga dan sanda ne sai ya ce wannan kuɗin da ka kawo hmm. ka ɗauka kawo shi nan so sai jikin barawo ya fara bari dan sanda ya kama shi eh. to shi kenan sai <laughs> a rabu lafiya ya ba dan sanda kudi <laughs> yana jira ya ga dan sanda ya je ya mayar ma <laughs> da ya ta ma kuɗi to da ya jira ya jira ya jira dan sanda zai ya ba da ya maida kuɗi ya mai da kuɗi dan sanda bai mai da kuɗi ba sai ya a ce sata ce za ta saci sata eh gaskiya sai ya je taba wancan shi ko wancan ba kauye yana cin yana tarika shi bai ma san ashe an mm. sace mishi kuɗi ba an yanke mishi aljiwa an sace mishi kuɗi ba eh sai barawo ya taba shi kuma ya je taba mai mai kuɗi mai kuɗi ya ce malam malam mm. duba nan kama an sace maka an yi maka sata sai duba ya ga da gaske ya duba ya duba ya ce to ni dama ni na saci kuɗin satan na fasa ga kuɗin ka can ɗan sanda je ka karɓa abinka <laughs> <laughs> dama ni kake gani za kare da dan sanda da mai <laughs> ganin dan sandan Najeriya nan zai mai da kuɗin nan lami lafiya. Ai don gura asirin sai tuni yana iya bashi sai dai ne ya ce to yayi mai wani abu amma ai ya san in yayi haka nan to ya san da cewa ai barawon shi ma zai iya zuwa ya bada shaida akan shi tunda har yayi karfin halin da ya je gaya mai kuɗi cewa suna hannunka to lalle shi zai iya eh. karfin halin nan shi kuma ya tsayu ya ga cewa lalle ya tona masa asiri tunda <laughs> kinga ya ga cewa shi da sata amma barawo da canje kuɗi ai gara ma ya dubi wata hanya shi ma kowa ya rasa <laughs> ce <laughs> ka kuɗin ka na san gida na gaba lamajin da na daga mana hannun sabili da aka cire zuja burki nan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Mai